أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عليما حكيما بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا ƙara جدد godiyanmu ga الله سبحانه وتعالى ta'ala mahalicci wadda yake juya abubuwa yake isar da mutane daga lokaci zuwa wani lokaci ma'abocin ni'ima cikin ni'imominsa ya kaddari rayuwar mu ta kawo ga wannan rana ranar asabat ɗaya ga watan ramadan hijira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan ne shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya. a wannan masallaci na mu'azu bin jabal da ke fadaman mada bayan jiji bauchi insha Allah ta'ala tafsirinmu zai fara ne daga farkon suratul ahzab farkon suratul ahzab manufar mu cikin abin da ya shafi tafsiri wa komai bane sai abin da ya shafi wato karatu da karantarwa mu karanta ayoyin alkur'ani mu duba menene maluma suka faɗa kan abin da ya shafi menene ayoyin suka kunsa na abin da ya shafi aƙida ko abin da ya shafi hukunci ko wasu darussa da za mu iya ɗauka daga ciki sai kuma mu sanya cikin abin da ya shafi rayuwarmu ba mu da wata manufa cikin dukkan karatuttukan da muke da ya wuce wannan muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya sa mana ikhlasi cikin dukkan karatuttukan da za mu yi da dukkan ibadunmu baki ɗaya ya sa duk abin da za mu yi mu yi dominsa ya kuma wato cika mana ladan mu ya sanya aljanna ta zaman to makomar mu akwai muqaddima da za mu fara da shi na abin da ya shafi wannan sura suratul ahza na farko dai sunan sura din suratul ahza wannan suna nata suratul ahza suna ne kusan wanda yake tauƙifi haka yake cikin abin da ya shafi alkur'ani haka yake cikin littattafai na tafsiri haka kuma yake cikin abin da ya shafi hadisai ahzab ɗin nan da ake magana a kayi ko suratul ahzab sunan suran jam'i ne kwaya ɗayansa mufradinsa kenan mufradi na ahzab shine hizb shi kuma hizb ana nufin jama'atun minan nas wasu jama'a na mutane wasu adadi na mutane jam'insa kuma a haza sa'annan dukkan wasu mutane waɗanda suka haɗu akan abu guda suka fahimci juna zukatansu suka haɗu kan abin da ya shafi wani aiki to waɗannan mutane sunansu haza, amma a haza da ake nufi a nan ana nufin rundunoni ne na abin da ya shafi kafirai su ne abin da ya shafi ƙoraishawa da bane ba, da sauran abin da ya shafi kafirai wannan sura a jerin surori na abin da ya shafi alƙura'ani in ka fara daga alhamdulillahi rabbil alamin suratul fatiha ka zo suratul Baƙara, ka zo ali imrana ka zo nisa'i ka zo ma'ida kai ta zuwa jerin yana jeri ne na talatin da uku shine sura na talatin da uku a cikin jeri na abin da ya shafi surori ma'ana tartib kenan menene yasa ake aka kira wannan sura da suna suratul ahzab menene dalili an kira wannan sura ne da suna suratul ahza dalilin kira shine a cikin sura an ambaci ɓangarori na rundunoni na abin da ya shafi mushirkai kamar yadda na faɗa mana na abin da ya shafi shawa da bane ƙuraiza da sauransu waɗanda suka haɗu domin su yaƙi rundunan musulmai su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallama a madina wasu maluma suna cewa shekara ta biyar wasu kuma suna cewa shekara hudu gwargwadon yadda maluma suka kawo a cikin abin da ya shafi bayanansu asalin abin da ya faru shine mushrikai sun haɗu daga gurare daban-daban a makka ma'ana mushrikai ba wai mushrikai na jama'a guda ba a'a jama'a daban-daban daban-daban daban-daban suka hadu shi yasa suka zamanto a haza kowane bangare suna nan idan aka samu bangare ɗaya sunan su hizb idan aka samu wasu wasu wasu suka yi yawa sai a ce a haza to waɗannan rundunoni na kafirai sun taru sun yi yawa kuma sun haɗu akan manufa guda sun yi ittifaki cikin abin da ya shafi abin da suka nufa shine a je a yaƙi musulmai a abin da ya shafi garin madina sai Allah subhanahu wa ta'ala wato ya bayyana mana dukkan waɗannan abubuwa cikin wannan sura ya bayyana mana yadda ya musu martani aka mayar musu da kaidinsu kansu cikin abin da ya shafi wannan sura cikin fadan Allah subhanahu wa ta'ala yahsabuna al-ahzaba lam yazhabu har yanzu a wannan lafazi na abin da ya shafi ahzab ya zo cikin alkur'ani a surori daban-daban alkur'ani ya ambata duk da cikin sura akwai inda aka ambata sa'an nan kuma a waje cikin surori daban-daban Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci kalmar ahzab ko ya yi bayani dangane da abin da ya shafi wasu jama'a na mushirikai da suka aikata wani aiki. Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana cikin suratul Hud. Allah maɗaukakin sarki yace faman kana ala bayyinatin min rabbihi wa yatluhu shahidun min wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma ulaika yu'minuna bi wa min al-ahzabi man yunkiru ba'da Allah maɗaukakin sarki yayi mana bayani dangane da wato abin da ya shafi Alƙur'ani waɗanda suka yi imani da shi sai kuma yace wa min al'ahzabi mai yunkiru ba'ba daga cikin abin da ya shafi rundunoni akwai waɗanda suke inkari suke ja in ja na wani ɓangare na alƙur'ani ɗin sannan har yanzu ya zo cikin suratun ra'adi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wallazina atainahumul kitaba yu'minuna bi wa min ha'ula'i man yu'minu bi Allah subhanahu wa ta'ala yace wallazina bi قل إنما أمرت أن أع... آه ومن الأحزاب آه Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa min al-ahzabi man yunkiru cikin suratun radi Allah subhanahu wa ta'ala yace faqtalafa al-ahzabu min ba'dihim nan ma'ana nufin wasu runduna ne waɗanda suka samu saɓani tsakaninsu. su Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana <clears throat> cikin abin da ya shafi suratu sa'ad har gurare biyu aka ambaci kalmar al'ahazab. ahzab jundun ma hunalika mahzumun min al-ahzab wa samud wa qaumu wa ashabul aika ulaika al ahzab sannan har yanzu cikin suratul ghafir aka ambaci kalmar ahzab su biyu Allah subhanahu wataala yace kazzabat qablahum qaumu nuhin wal ahzab min ba'dihim sannan har yanzu Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin suratul ghafir din wa qala amana ya qaumi inni akhafu alaykum mithla yawmil ahzab sannan kuma cikin suratul zukhruf Allah subhanahu wa ta'ala ya ce faktalafar azabu min bainihim fawailul lillazina zalamu min azabi yawmin alim duk cikin waɗannan surori an ambaci wannan kalma na abin da ya shafi al abu na gaba wannan sura suratul ahza a ina ne aka saukar da ita mun san da cewa alkur'ani ya ɗauki shekaru 23 yana sauka akwai waɗanda aka saukar da su a makka tun kafin hijira akwai waɗanda aka saukar da su a madina kafin hijira kuma abinda suran ta kunsa yana taimaka mana wajen mu iya bambance wannan suran Makiya ce ko ko madaniya ce a makka aka saukar da ita ko ko a madina aka saukar da ita galibi surorin makka za ka samu suna bayani ne dangane da abin da ya shafi tauhidi saboda a makka abin da ake kiran mutane gare shi kenan su yi imani su bauta wa Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai kada su haɗa shi da kowa to garibi surorin makka za ka samu suna tattaunawa kan abin da ya shafi tauhidi asali na musulunci asali na farko cikin abin da ya shafi wannan addini namu na musulunci a yayin da aka yi hijira daga makka zuwa madina sai musulunci ya zamanto ya samu daula nasa ya samu gari nasa mai cin gashin kansa ya samu yanci a lokacin musulunci yake da hukuma ta sake da gwamnati to sai kuma allah maɗaukakin sarki ya dinga saukar da ayoyi na hukunce-hukunce yaya za a tafiyar da al'umma yaya za a jagoranci al'umma menene hukuncin kaza menene hukuncin kaza aka dinga saukar da ayoyi dalla dalla da suke bayani akan abin da ya shafi zakka suke bayani kan abin da ya shafi jihadi suke bayani kan ibadu daban-daban na musulunci saboda haka wannan sura suratul ahzab ita ma sura ce madaniya sura ce da aka saukar da ita bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallama da wasu adadi na shekaru saboda haka suran ta kunshi abubuwa da dama wanda in Allah ya yarda duk za mu bayanin abin da suran ta kunsa a yau Sannan wannan sura suratul ahzab tana kunshe da ayoyi saba'in da uku adadin ayoyinta tana kunshe ne da surori tana kunshe da ayoyi ɗai har ayoyi saba'in da uku abu na gaba wannan sura suratul ahzab mai ne take karantar da mu mai ne manufanta duk abin da ɗan adam ya yi duk abin da kaga an yi shi akwai manufa da ake so a cimma menene wannan sura ta kunsa wasu karantarwa ake wani saƙo suran take ɗauke da shi wannan sura tana ɗauke da saƙonni da dama abu na farko suran nan ta fara da jan hankalin annabi sallallahu ta'ala a alaihi sallama da nusar da shi zuwa ga kiyaye dokokin Allahu subhanahu wa ta'ala da kuma hana shi ɗa'a da biyayya da haɗin kai tare da kafirai ko abin da ya shafi munafukai surar ta hana ta ja hankalin annabi sallallahu alaihi wa sallama ta hana shi da'a wa kafirai da abin da ya shafi munafikai baki daya sa'annan abu na gaba suran ta kunshi asalin wato sunan suran shine gazwatul ahzab suran ta yi mana bayani dangane da abin da ya shafi wannan yaki da waɗannan rundunoni daban-daban na kafirai da mushrikai da larabawa suka haɗu domin su yaƙi annabi sallallahu alaihi wa sallama suran ta yi mana bayani kan abin da ya shafi wannan yaƙin ta siffanta mana yadda yaƙin ya wakana da kuma yanayin musulmai a wannan lokacin sa'an nan kuma aka siffanta mana haƙiƙanin gaskiya na abin da ya shafi wasu muminai ɗin da kuma yadda Allahu subhanahu wa ta'ala ya jarrabe su. Allah maɗaukakin sarki ya kubutar da su cikin abin da ya shafi wannan yaƙi ɗin sa'an nan abu na gaba wannan sura suratul ahzab ta tattauna kan abin da ya shafi matan annabi tsira ga amincin Allah su ƙara tabbata gare shi da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su tsakanin zama da annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma Allah subhanahu wa ta'ala da jin daɗin duniya da kawa ta abin da ya shafi duniya aka ba su zaɓi su zaɓa shin sun zaɓi ne sun zaɓi Allah ne da manzonsa ko kuma sun zaɓi duniya ne da kawa da duniyar ta ƙunsa sa'annan abu na gaba wannan sura ta ja hankalin matan annabi sallallahu alaihi wasallama da abin da ya shafi takaita sauti sa'annan kuma ta ja hankalinsu kan abin da ya shafi zama cikin gida da rashin fita cikin mummunan yanayi wannan jan hankali ne aka yi wa matan annabi sallallahu alaihi wasallama amma ba wai jan hankalin ya takaita ne ga matan annabi sallallahu alaihi wasallama ba ya takaita ne ga abin da ya shafi dukkan al'umma dukkan mata baki daya sa'annan har yanzu wannan suran ta yi mana bayani kan abin da ya shafi kyakkyawan sakamako na muminai maza da mata duka wannan abun ya kunsa sa'annan kuma wannan suran har yanzu ta shafi wasu ɓangare na hukunce-hukunce da Allah maɗaukakin sarki ya ambata kamar hukuncin zihari za mu zo mu yi bayaninsa cikin abin da ya shafi wannan sura ɗin shine mutum ya ce wa matarsa an ce alayya ka zahari ummi ke ɗin nan bayan ki kamar bayan mahaifiyata ci. menene hukuncinsa sa'an nan kuma haka tabanni mutum ya dinga ce ma wani wadda ba ɗansa ba ɗansa ko ya danganta shi da sunansa za mu zo mu gani da maluma suka ce ayar nan ta sauka ne akan zaidu bin harisa radiyallahu anhu wadda da ake ce masa zaid bin muhammad Allah matsaukakin sarki ya saukar da wannan aya aka raba wannan suna ya tashi daga zaid dan muhammad zuwa zaid dan harifa. duk za mu zo mu ji bayani kan abin da ya shafi waɗannan abubuwa ne nan kuma wannan suran ta yi mana bayani dangane da abin da ya shafi a adadi na abin da ya shafi mata ta kuma yi mana bayani dangane da abin da ya shafi hukuncin hijabi na shari'a hukuncin hijabi na shari'a da ma wasu daga cikin hukunce-hukunce waɗannan abubuwa su suka ja hankali na naga ya kamata karatunmu na bane ya zamanto kan cikin wannan suran ne domin a fidda waɗannan hukunce-hukuncen iya gwargwado Allah shi taimake mu abu na gaba wannan sura suratul ahzab kamar da na faɗa mana a jerin surori daga bakara ai daga nasi daga suratul fatiha zuwa bakara zuwa ali imrana ita ce sura ta 33 suran da ta zo kafin ta ta 32 suratul sajida menene alaka da yake tsakanin suratul sajida da ta zo kafin suratul ahzab da kuma suratul ahzab menene alaka tsakanin sura ta 32 da sura ta talatin da uku a jerin lissafi daga fatiha wasu alaƙoƙi ne yake tsakaninsu lallai a abu hayyan al'andalusi rahimahullahu ta'ala cikin tafsirinsa albaharul muhim ya yi bayani ya yi ƙoƙari wajen alaƙanta surar da ta gabata da kuma wannan sura suratul ahza shi ne malami yake cewa munasabar farkon wannan sura suratul ahzab da ƙarshen suran da ta zo kafin ta suratul sajida ya ce wani abu ne da yake ne. sai yake cewa saboda ƙarshen suratul ahzab an yi mana bayani na yadda mushirikai suke gaggawan suke cewa ranar tashin alkiyama ta zo mana suke kan cewa yaushe ne ranar tashin alkiyama yaushe ne ranar rarrabewa ƙarshen suratul sajda Allah subhanahu wa ta'ala yake ce ya bayyana mana wa yaquluna mata hadha al-fath in kuntum sadiqin Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qul yawm al-fath la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum wa lahum yunzarun fa'arid anhum wantazir innahum muntazirun Allah madaukakin sarki yace wa yaquluna mata hadha al-fathu in kuntum sadiqin a ƙarshen suratu sajda mushrike kafirai suna cewa mata hadha al-fathu wannan rana ta rarrabewa ranan tashin alkiyama yaushe ne za ta zo in kun kasance masu gaskiya cikin abin da kuke rayawa kuna ce mana ai akwai ranar tashin alkiyama to yaushe ne ranar inda gaske kuke yi ku bayyana mana rana yaushe ne ranar ta zo mana yaushe za ta zo Allah maɗaukakin sarki ya ce ƙul yau malfatih ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam ka faɗa musu Yau malfatih ranar tashin al'iyama rana rarrabewa la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum a wannan ranar inda a ce kafirai za su yi imani to imaninsu ba za ta yi musu amfani ba inda dukkan maras imani zai yi imani a wannan ranar imanin nasa ba za ta amfane shi ba wala hum yunzarun kuma ba za a jinkirta musu ba tun daga lokacin mutuwa daga lokacin da mala'ikan mutuwa ya zo wa mutum daga lokacin komai nasa ta kare shi yasa dama ai a baya maluma sun bayyana mana tuba da sharuɗan tuba dole daga cikin sharuɗan tuba sai ka tuba kafin daman tuban ta kubuce sai ka tuba kafin damar tuban ta zamanto ta kau damar tuba kuma tana kawwa ne yayin da ɗan adam ya iso gargara na abin da ya shafi mutuwa daga wannan lokacin maganar tuba ta ƙare maganar ciyar da dukiya ta ƙare kamar yadda alƙur'ani ya ƙunshi haka ayoyi daban-daban birjik sai Allah maɗaukakin sarki ce ka faɗa musu imani imanin su ba za ta musu amfani ba a wannan rana in ba su yi imani ba tun daga duniya tun daga lokacin mutuwa imaninsu ba za ta musu amfani ba har ya zuwa ranar tashin alkiyama sai Allah maɗaukakin sarki ya ja hankalin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce masa fa'arib anhum ka kau da kai daga abin da suke yi na wauta da ƙaryata ka da suke yi duka ka kau da kai sa'an nan kuma kada ka amsa musu cikin abin da suke umurtanka da shi ko kuma cikin abin da suke nema a wajenka ina fata an fahimci wannan wantabir sa'an nan kuma ku jira ranar tashin alkiyaman yana zuwa innahum muntazirun lallai su suna jira suna fata suna so a ce wasu fitintunu su same ka wasu fitintunun zamani su auka maka na abin da ya shafi ka mutu ko a kashe ka ko a yi galaba a kanka a wajen yaki. su irin waɗannan abubuwa suke fata su iya same ka ina fata an fahimta to kun ga a wannan wannan sura suratul sajda Allah madaukakin sarki ya rufe ta da bayani na abin da ya shafi mushrikai kan karyata alqur'ani Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kauda kai daga gare su suna masa duk wani abu da suke nema tare da shi suna neman haɗin kansa suna neman ya amsa musu suna ƙaryata shi suna masa kaza suna masa kaza Allah madaukakin sarki ya ce fa'arid anhu ka kau da kai daga abin da suke aikatawa ka kau da kai daga gare su kada ka kasance tare da su wantazir ku jira tashin alkiyaman yana nan zuwa innahum muntazirun abinda suke fata ya same ka na fitina na sharri na mutuwa na akashe ka na asara duka waɗannan abubuwa ba za su same ka ba to sai Allah madaukakin sarki kuma ya bude suran da ta biyo bayan ta ita ce suran da muka fara da ita yau suratul ahzab cewa ya ayyuhan nabiyyu taqilla ya kai annabin Allah ka ji tsoron Allah wala tu'il kafirina wal munafiqin kada kai da'a wa kafirai da munafikai kaga kamar a can an ce an ce masa ya kauda ne a ƙarshen wancan sura an ce ya kauda kai daga abinda suke masa kuma haka ba sai kuma a wannan sura aka ce ya ji tsoron Allah kada ya yi da'a wa kafirai kada kuma ya yi da'a wa munafikai kun ga kamar maudu'in da suran take tattaunawa maudu'in da suratul sajda ta kare a kai da shi suratul ahzab ta mene ta fara ina fata an fahimta wannan yana cikin alaka shine wannan shine alakan da Abu Hayyan al-Andalusi rahimahullahu ta'ala ya bayyana tsakanin suratul sajda da kuma suratul ahzab na'am maluman tafsiri suka ce imam ahmad rahimahullahu ta'ala ya rawaito hadisi daga ka'ab daga ubay bin ka'ab radiyallahu anhu yake cewa tabbas mu mun gani wannan sura din tana daidai da suratul baqara daidai da suratul baqara wata kilta bangaren hukunce hukunce cikin suratul baqara an ambata mana hukunce-hukunce da dama hukunce-hukunce na abin da ya shafi azumi hukunce-hukunce na aikin haji hukunce-hukunce na bada bashi da sauransu wannan sura ma kuma tana ɗauke da abin da ya shafi hukunce-hukunce da dama Allah ya san wani irin daidai suke nufi sa'annan nan ubayi bin ka'ab radiyallahu anhu yake cewa lallai mun karanta cikin wannan sura a الشيخ والشيخة إذا زنيا إذا farjumuhu malbatta na kana min Allah wallahu azizun hakim cewa a sheku wa shekatu na ka samu tsoho da tsohuwa waɗanda suka yi zina Allah ya ce farjumuhu malbatta ku jefe su har zuwa ga su mutu na kalan min Allah hukuma ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala wallahu azizun hakim Allah maɗaukakin sarki mabuwayi ne mai hikima ne ibn kathir Allah madaukakin sarki ya kara masa rahama yace wa huwa yaqtadi annahu qad kana fiha qur'anun thumma nusika wannan yana nuna mana da a cikin suratul ahzab akwai wannan ayar sai kuma aka shafe ta yanzu cikin suratul ahzab in ka duba ba za ka ga ashaiku wa shekatu idan zana ya farjumuhu malbatta na karan min Allah wallahu azizun hakim ba ba za ka gani ba an shafe wannan ayar an kuma me an kuma shafe hukuncinta yace kun manusi lafzuhu wa hukmuhu aidan sai aka shafe lafazin aya aka shafe kuma hukuncin mai hukuncin aya in ji wa in ji ibn kasir rahimahullahu ta'ala Allah shi taimake mu wannan sura ta fara da fadin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nabiyyu taqillah wala tud'il kafirin wal munafiqin inna Allah kana aliman hakima Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabin Allah ya kai annabin Allah da wannan haka da shi suran ta fara ittaqillah ka kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala wala tu'il kafirina kada ka yi da'a wa kafirai wal munafiqin kuma kada ka yi ɗa'a wa munafikai inna Allah kana aliman hakima lallai Allah maɗaukakin sarki ya kasance aliman masani hakiman mai hikima a kamar yadda muka sani su mushrikai kafirai an yi fama da su ne a makka lokacin suna ganiyar ƙarfinsu suna ganiyar ikonsu suka yi duk cutar wanda suka yi wa musulmai a makka musamman kaskantattu a wannan lokacin waɗanda ake ganin su su ba kowa ba ne irin su Bilal radiyallahu anhu har ma suke cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum araziluna badiyar ra'i suke cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ai mu muna ganin ba masu biyanka in ba masu binka su maka biyayya kan wannan addini naka illa alladhina hum araziluna sai waɗanda su a cikin mu ne ba ziyar ra'ayi idan ma wani abu ya faru suka kawo magana ba a karɓan maganansu ba a karɓan shawararsu su ne mabiyanka to babu irin aya da ba su gasawa musulmai a hannu ba a makka musulmai suka yi ta haƙuri har Allah ya musu umarni da su yi hijira to sai Allah ya ce kada a yi musu ɗa'a su kuma munafukai ba a same su ba sai a madina saboda munafurci yaƙi ne amma ba yaƙi fizikalwo ba ba yaƙi ne na gajaga ba wanda ya raina ka zai yaƙe ka ne gajaga wanda kuma yake ganin ba zai iya yaƙin ka gadaga ba to zai yaƙe ka ne a gefe ta maganganu to a makka sun cutar da su saboda suna da dama yayin da suka yi hijira daga makka zuwa madina sun zo madina daular musulunci musulunci ke hukunci ke da iko da garin madina saboda haka wani addini da bai da iko a bai da iko da madina sai musulunci to su kuma munafikai suna da kulle kullen su ba za su iya yakan musulmai a madina ga da ga ba. kai suka koma kulle kulle a je nan a yi magana a aibanta wannan a aibanta wannan a yi magana kaza a yi magana kaza a yi magana kaza saboda ne saboda wannan kawai za su iya ba su da karfin da za su fito su hada ba za su iya hada karfi da karfe a madina su yaƙi ba su yaƙi annabi sallallahu alaihi wa sallam ba su munafikai sai dai maganganu irin wannan to sai Allah madaukakin sarki ya ce su ma kar a mene kada a yi musu da'a na'am ah, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabin Allah Allah maɗaukakin sarki ya ce ya kai annabin Allah ba a ambace shi da sunansa ba sai aka ambace shi da unwani da adres na nubuwa don a tabbatar da cewa shi annabin Allah ne a nuna mana sharaf ɗinsa a nuna masa darajansa ba a kira shi da sunansa kamar yadda ake kiran sauran annabawa ƙarara ba Allah maɗaukakin sarki ya ce ya Musa ya Musa innani ana Allahu al hakim ya Yahya khudh al-kitaba bi quwwa ya Zakariya amma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan nabiyyu taqillah wala tud'il kafirin wal munafiqin kada kai da'a wa kafirai kada kai da'a wa abin da ya shafi munafikai ittaqillah ka ji tsoron Allah maluma suka ce wato mushrikai sun nemi annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya sassauta ya daga kafa kan wasu abubuwa na addini su ma da su daga kafa kan abin da ya shafi wato wasu sahabbansa ba za su cutar da su ba an ruwaito cewa lalle annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya musulunta daga makka ya zo madina ya kasance yana son yahudawa su musulunta na bani ƙuraiza da banin nazir da banu ƙainuka saboda haka wasu mutane suka yi biyayya wa annabi sallallahu alaihi wasallama cikin munafurci annabi sallallahu alaihi wasallama yana saurara musu yana ɗaga musu ƙafa, yana girmama hatta ƙananansu da manyansu. idan suka aikata wani abin mummuna annabi sallallahu alaihi wasallama ya kau da kayi a gare shi har Allah madaukakin sarki ya saukar da me ya saukar da wannan aya din da aka nuna masa cewa ya fara da su duk waɗannan abubuwan ba za su samu ba ba za su yi ba ibn kafir Allah madaukakin sarki ya masa rahama da ya fassara wannan aya ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabin Allah ibn kafir ya ya kai annabin Allah ka ji tsoron Allah kada ka yi da'a wa kafirai kada ka yi da'a wa munafikai ibnu kasir ce to wannan tanbihi ne ake mana daga kololuwa zuwa na ƙasa ina fata an fahimta ana mana tanbihi ne daga kololuwa zuwa na ƙasa kamar ana umarni ne wa shugaba umarnin da ake wa shugaba nan idan har shugaba za a masa umarni to kai na ƙasa min babu aula ka bi ka bi wannan umarni din sai yake cewa a ya ayyuhan nabiyyu taqilla ya kai annabin Allah ka ji tsoron Allah menene ake nufi da attaqwa da aka ce ya ji tsoron Allah mai ake nufi da jin tsoron Allah Malami ya ce ibn kasir bin Habib rahimahullahu ta'ala yake cewa attaqwa yace idan aka ce attaqwa ana nufin an ta'amala bi ta'atillahi ala nurin min Allah tarju thawab Allah sa'annan kuma yake cewa an tatruka ma'siyatillah ala nurin min Allah maqafata azab Allah ibn Talaq Talaq bin Habib yace at-taqwa taqwa shine an ta'mala bi ta'atillah shine ka yi aiki da da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala kai biyayya wa Allah subhanahu wa ta'ala ala nurin min Allah akan haske daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ta ruju thawab Allah kuma kana neman ladan Allah subhanahu wa ta'ala ce wa an taturuka ma'siyatillah kuma ka bar sabawa Allah subhanahu wa ta'ala ala nurin min Allah akan haske na Allah subhanahu wa ta'ala makafata azab domin kana tsoron azabar Allah ma'ana a sai ba komai da komai mutum zai iya zamanto tsoron Allah ba ba kowane abu mutum zai yi na da'a bai zamanto tsoron Allah sai ya zamanto me idan aikin biyayya ne an ce ya aikata ya aikata to dole ya zamanto rudu sawab Allah yana neman Allah ya bashi lada amin a cikin abin da ya aikata ina fata an fahimta Kaciyar da dukiyanka ya zamanto ka ciyar kuma kana neman Allah maɗaukakin sarki ya baka lada to kaji ji tsoron Allah ina fata an fahimta ka bar saba wa Allah madaukakin sarki wa an tasurka masiyatillahi ala nurin min Allah makhafata azaballah ka bar saba wa Allah madaukakin sarki akan hasken Allah domin kana tsoron azabar Allah misali Allah madaukakin sarki ya umurce mu da mu yi aure annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurce mu da mu yi aure a hadisai daban-daban ayoyi daban-daban an kuma hana mu me an kuma hana mu zina to saboda haka yana daga cikin jin tsoron Allah sai an tattaruka ma'asiyatillah ka bar saba wa Allah shine ka bar mai misali ka bar zina ala nurin min Allah akan haske na Allah subhanahu wa ta'ala sa'annan kuma makafata azaballah domin tsoron azabar Allah kar ya zaman to zinan da zaka bari zaka bari ne domin tsoron kamuwa da ciwon HIV ko kanjamau ko wasu ciwuka da ake ɗiba? sai zaman to zaka bari ne don me domin tsoron Allah makafata azab Allah domin tsoron azabar Allah saboda ka mazinaci wanda ya bar zina ba don tsoron azaban Allah ba bai to mai tsoron Allah ba ina fata an fahimta dole sai ya zamanto mai duk abin da zai aikata in na da'a ne neman lada a wajen Allah duk abin da zai bari in an ce a bari tsoron kar Allah ya azabtar da shi ne domin azabar Allah tana da tsanani ina fata an fahimci wannan ibn kasir rahimahullahu ta'ala ya ce wannan shine abin da ake nufi da abin da ya shafi taqwa saboda haka aka ja hankalin annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da annabta aka nuna mana darajansa da girmansa sa'an nan kuma sai aka ce masa ya ji tsoron Allah in har za a ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama khairu khalqillah ya ji tsoron Allah ina kuma mu in ba mu manta ba mun karanta a nan wata rana wasu matasa suka zo suna tambayar ibadan annabi sallallahu alaihi wa sallama ina fata an fahimta yaya annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ibada aka ce musu ai annabi sallallahu alaihi wa sallama yana saduwa da iyalansa yana azumi yana shan ruwa har ma yana bacci suka ce wai wai wai wai to ai wannan annabin Allah ne Allah ya gafarta masa abin da ya aikata da ma abin da zai aikata ina za mu haɗa kanmu da annabin Allah suka ce ba zai yi ba ɗaya daga cikin sai ce to ni ga abin da na ɗora wa kaina shine kullun zan dinga azumi ba dan ruwa ba ɗaya daga cikin su yace ni kuma kullun zan dinga sallah ne ba zan yi aure ba ina fata an fahimta ya ce ba zai yi aure ba ɗaya daga cikinsu ya ce ba zai yi aure ba ɗaya daga su ya ce me ya ce kullum zai dinga azumi kowa ya faɗi nasa suna cikin haka sai annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya zo ya same su sai ce ku ne kuke cewa kaza da kaza ma'ana kamar sun raina ibadar annabi sallallahu alaihi wa sallama a matsayin sana annabi suka ce su a dole sai abin da yake haka annabi ce ku kuke cewa kaza da kaza sannan bai ya zaunar da su ya ce to bari ku ji ya ce musu ina tabbatar muku da na fi ku kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala na fi ku sanin Allah na kuma fi ku kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala amma tare da haka ina kwanciya ina bacci ina kuma tashi ne sallah sa'annan kuma ina auren mata bara ina saduwa da iyalai sa'annan kuma ina azumi ina shan ruwa duk wanda ya kawo daga wannan ya kawo daga tsari na ya kawo daga manhaji na ya kawo daga ta me muhallin shahidin mu na kawo wannan hadisin shine annabi sallallahu alaihi wa sallama wadda maganarsa kan kas ne yankan hujja ne shi da kansa ya ce ku sani na fi ku tsoron Allah na fi ku kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala amma tare da haka Allah ya ce masa ya ayyuhan nabiyyu takilla ya kai annabin Allah ka kiyaye dokokin Allah a sai tare da haka yanzu a ce kiyaye dokokin Allah min bi aula mu musamman ma mu da muka zo bayansa da shekara dubu da ɗari hudu mu kiyaye mu kiyaye dokokin Allah wanda mun gamu da abubuwa da dama tsakani sun gurbata mana tsakaninmu da annabi sallallahu alaihi wa sallama jahilci ya gurbata mana tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallama Sun zuciya ya gurbata mana tsakaninmu da annabi sallallahu alaihi wasallama sama da shekara dubu masu ƙarya suna ƙarya masu ƙirƙiran bid'a suna ƙirƙiran bid'a abubuwa da dama mun jahilce su amma tare da waɗannan abubuwa aka cewa na bai ji tsoron Allah sai mun bai aura mu ne mu mu zamanto mun ji tsoron Allah madaukakin sarki saboda haka duk wanda aka ce masa ya ji tsoron Allah son sa ne ake yi bakin sa ake yi ba ba kuma raina shi aka yi ba saboda haka aka cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawwama cikin ɗa'awa, Allahu Allah subhanahu wataala duk abin da Allah ya ce ya aikata ya aikata duk abin da Allah ya ce a nisanta ya nisanta haka mamu baki daya wala il kafirin Allah madaukakin sarki ya ce masa kada ka yi da'a wa kafirai ai kada ka yi da'a wa mushrikai da sauran kafirai ga baki daya cikin abubuwan da suke bijirto da shi zuwa gare ka na neman ka hada kai da su da kuna makka mako da karfi kun dawo madina kun yi karfi to mushrikai da kafirai suna neman a haɗa kai da su cikin abin da ya shafi wasu abubuwa a yi daidai da su kan wasu al'amura su kuma ba sa nufin al'ummar musulmai da komai sai da abin da ya shafi cutuwa sai da abin da ya shafi samun matsala to munafikai ma matsayin su daya da annabi afwan munafikai ma matsayin su daya da waɗannan kafirai masu ƙiyayya. ga annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi Allah ce kada a yi musu da'a wal munafiqin su ma munafikai kada a yi musu da'a su ne waɗanda suke bayyana imani a fili su zo su ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi imani a fili domin me domin suna tsoro amma cikin zukatansu na cike da me na cike da kafirci amma suna tsoron annabi sallallahu alaihi wasallama suna tsoron al'ummar musulmai sai su bayyana musulunci a cikin zukatansu na kunshe da na kunshe da abin da ya shafi kafirci Allah ya ce mana inna Allah kana aliman hakima lallai Allah matsaukakin sarki masani ne ai masani ne ga halittunsa ga baki ɗaya na zahirinsu da kuma baɗininsu kuma mai hikima ne cikin dukkan abubuwan da yake tsarawa da dukkan abubuwan da yake ajiyewa qurtubi rahimahullahu ta'ala cikin tafsirinsa ahkamul qur'an yace aliman hakiman inna Allah kana aliman hakima Lallai Allah madaukakin sarki ya kasance masani mai hikima ai ya kasance masani da wato da wato yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake neman ya karkata gare su wajen ya saurara musu akan wasu abubuwa wadda da Allah madaukakin sarki ya san da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya daidaita ko ya karkata ko ya danyi wani nau'i na daidai tare da kafirai ko munafikai akwai wani nau'i na amfani da Allah madaukakin sarki ya bashi dama amma tarayya da kafirai ko da munafikai bai da wani nau'i na abin da ya shafi amfani shi yasa Allah madaukakin sarki ya san yaya karshen al'amura suke ya san menene abu mai amfani menene menene abu mai cutarwa menene abu mummuna shi yasa Allah madaukakin sarki bai bar annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hada kai da abin da ya shafi mushrikai ba ina fata an fahimta saboda me saboda wato Allah maɗaukakin sarki ya san sharrun su kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗi yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kusa ya karkata zuwa gare su cikin suratul Isra Allah ya ce ah, wa in kadu la yaftinunaka an alladhi awhana ilayka litaftari alaina ghayra wa idhan lattakhaduka qalila wa laula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila wato Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kusa ya karkata zuwa gare su har sun so su kawo annabi sallallahu alaihi wasallama tasiri daban Allah Madaukakin sarki ya kafa annabi sallallahu alaihi wasallama ba daban Allah Madaukakin sarki ya datar da shi ya bai da shi akan jigajigansa ba da sun me da sun nemi wato su kawo wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama wani nau'i na abin da ya shafi karkata ko wani nau'i na abin da ya shafi ya sarara ko ya karkata zuwa gare su kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bayyana mana cikin suratul qalam waddu law tudhinu fayudhinu su waɗannan mushrikai sun so law tudhin ina ma da ku daidaita da su cikin wasu maganganu ko cikin wasu ayyuka ko cikin wasu abubuwa fayudhinun su ma sai su ɗaga ma kafa akan wasu abubuwa ku zamanto kun daidaita ku zamanto kun samu dan wani nau'i na wato jin jin kai wannan ya daga ma wannan kafa wannan ya daga ma wannan kafa amma ina Allah madaukakin sarki bai yarda da haka ba Allah bai hukunta hakan ba Allah bai tsara haka ba kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bayyana mana cikin suratul kafirun qul ya ayyuhal kafirun لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين باب وني تاريا سكان al'ummar musulmai da waɗannan mutane su ɗaga ƙafa ya ɗaga ƙafa a yi tarayya a bauta ma wannan yau gobe a bauta ma wannan duk waɗannan abubuwa ne waɗanda ba za su iyo ba waɗanda babu ba za su zaune ba Allah maɗaukakin sarki ya hane shi da kafirai da munafikai waɗannan abubuwa tsakaninsu duka babu Allah shi taimake mu Allah ya samu dace to ina ganin ya kamata mu haƙura yau a wannan aya in Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe sai mu ɗora cikin abin da ya shafi aya ta biyu ko kan abin da ya shafi aya ta biyu muna roƙon Allah subhanahu wa Abin da muka fata na daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh